Ayyukan manzanni Sura ashirin da shida Daga nan sai Agrifa ya ce wa Bulus, An baka izini, ka kare kanka. Sa'an nan Bulus ya ɗaga hannu, ya fara magana ya ce, Lallai na yi sa'a, Sarki Agrifa, tun da a gabanka ne zan kare kai na yau, game da duk maganganu da Yahudawa suka fada a kaina, musamman da yake kai goni ne. cikin sanin al'adun Yahudawa da abubuwan da suke galdama a kai, saboda haka ina rokonka ka saurare ni da hakuri. Dukan Yahudawa sun san irin zama da na yi tun ina saurayi, wato tun da farko a ƙasata da kuma a Urshalima har zuwa yau. Sun san ni tuntuni har ma idan suna so za su iya ba da shaida cewa bisa ga ƙungiyar nan da ta fi tsanani cikin addinin nan namu, na yi rayuwata a matsayin bafarisiye, yanzu ina tsaye a gabanku domin a yi mani shari'a, saboda na sa zuciya a kan cikar alkawarin da Allah ya yi wa kakaninmu. Alkawarin nan ne, zuriyarmu goma sha biyu suka sa rai za su ga cikarsa, har suna kokari suna bauta wa Allah dare da rana, ya sarki, saboda na sa zuciya ga cikar alkawarin nan ne, yahuda suke ganin laifina fa, me ya sa a ganinku ba ya yiwuwa Allah ya tada matattu? To, ni da kaina ma a da, na ga kamar daidai ne in yi abubuwa da yawa in hana ci gaban maganar Yesu ba Nazaret. Abin da na yi kenan a Urshalima, har na sami izini daga wurin manyan firistoci domin in kulle tsarkaka da yawa a kurkuku. har ma lokacin da ake kashe su ina goyon bayan haka na kuma bi dukan majami'u ina hukunta su ina kokarin sa su su yi maganganu sabo ga sunan Yesu gama kuma ina fushi da su sosai sai ina ta bin su har zuwa garuruwa na waɗansu ƙasashe in tsanata musu ana cikin haka ne wata rana ina tafiya zuwa Dimashku. da izinin manyan firistoci da kuma takardar ikon da suka bani da takar rana ne a hanya ranka ya dade na ga wani haske fiye da hasken rana ya haskaka daga sama ya kewaye ni da abokan tafiyata da dukanmu muka fadi a kasa. sai na ji wata murya tana ce mani da yaren ibraniyanci shawulu shawulu don me kake tsananta mini kana ba kanka wahala ne da kake gaba da ni, sai na ce, Wane ne kai mai girma? Sai Ubangiji ya ce mini, Ni ne Yesu, wanda kake tsanantawa, amma tashi ka mike a tsaye, na bayana a gare ka ne, in sa ka ka zama hidima hidimata, ka kuma yi shaidar abubuwan da ka gani game da ni, da kuma abubuwan da zan bayana maka nan gaba. Zan cece ka daga mutanenka da kuma waɗanda ba Yahudawa ba. zan aike ka zuwa wurinsu domin ka bude musu idanu, su jiyo daga duhu zuwa haske, daga kuma ikon shaidan zuwa ikon Allah, ta haka za su sami gafarar zunubai da kuma gado tare da dukan waɗanda suka zama masu tsarki, saboda sun ba da gaskiya gare ni. Saboda haka, ya sarki a girifa ban ki yin biyaya da ruyar nan da ta zo mini daga sama ba. na fara yi wa mutanen Damascus wa'azi, sa'anan na yi ga mutanen Urshalima da ko'ina a yankin Yahudiya, sa'anan kuma na yi wa waɗanda ba Yahudawa ba cewa su tuba su juyo ga Allah, su kuma yi abubuwan da za su nuna sun tuba. Shi ne ya sa Yahudawa suka kama ni a cikin haikali suna ƙoƙari su kashe ni, amma Allah ya taimake ni har zuwa yanzu. shi yasa ina nan ina yin shaida ga manya da kanana, ba wani abu daban da nake fada, sai dai abin da annabawa da Musa suka ce zai faru, wato, lalle ne almasihu ya sha wahala, ya zama na farko da zai tashi daga matatu domin ya kawo haske ga dukan mutane, Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba duka. Bulus yana cikin kare kansa kenan, sai Festus ya ɗaga murya da karfi ya ce, Bulus, kana hauka, yawan karatunka ya juya maka kai. Amma Bulus ya ce, Mai girma Festus, ba na hauka, gaskiya nake fada cikin natsuwa. Ai, sarki ya san al'amuran nan, ina kuma yi masa magana ba tsoro. Na tabbata ya lura da waɗannan al'amura duka, gama wannan abu ba a boye aka yi shi ba. Sarki Agirifa, ka gaskanta da annabawa? na sani ka gaskanta. Sai Agirifa ya ce wa Bulus, Wato, a danga gajeren lokacin nan ne kake so ka rinjaye ni, in zama Krista? Bulus kuwa ya ce, Ko a dan gajeren lokaci, ko a dogo, ina addu'a cewa Allah ya sa ba kai kadai ba, har ma dukan waɗanda suke sauraro na a yau, su zama kamar yadda nake, sai dai ban da sarkar nan. sai sarki ya tashi, haka ma gwamna da Banis da waɗanda suke zaune tare da su, da sun fita daga wurin shari'a suka ce wa juna, Ai, mutumin nan bai yi wani abin da ya isa a kulle shi ko a kashe shi ba. Sai a girifa ya ce wa Festus, Da ba don dai mutumin nan ya ɗaukaka kararsa zuwa gaban Kaisar ba, da sai a sake shi.